Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Dr. Rebecca Samuel Daly, wadda ta sami lambar karramawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Bada domin ayyukan jin ƙai. Na nemi sanin ƙalubale da tibiyar ke fuskanta a gudanar da ayyukanta sai ta bayyana cewa. Ina da ofisoshi har ofis na akwai Amiyawawu um, camp a Cameroon wanda muna je ma gwamraye da marayu muna koya musu a can minawawu um, camp. ko da suke kwanan nan ita shugaba wanda tana koyarwa ta samu ɗan hatsari har aka yanka kafanta amma muna fata za ta koma ta ci gaba da aiki dama kwata namu a mucika ne to da boko haram sun je suka vandalizing office din sai muka yi gudun hijiran nima da kaina ma da kyar na tsira to duka shine muka kaura yanzu headquarter namu yanzu zai zo na jos muna propose za mu yi gine-gine na trauma healing center da sauransu da kuma a uh, headquarter namu amma na jos din dama na taba zauna jos so akwai gidaje wanda gida fes ne a fesu da ina yin kampala ina yin kwainawa shine na dan ajiye a ciki So yanzu muna aiki a cikin gidan ne temporary. Dalilin bar mu Adamawa saboda hargizin ne, amma yanzu muna so mu koma ma gaba daya a Jos. Muna da partnership da UNHCR. Uh, muna Adamawa, muna Borno da kuma kungiyar da muna haɗa kai da sunama ma duka muna da ofisoshi a wurin. da waɗansu individual philanthropists wanda sun ga aikinmu suna taimaka mana muna ba da scholarship ma duka. To misali idan mutane suna da bukata kuma suna so su tuntuɓe ku ina ne za su same ku kana kuma banda mabukata waɗanda ma suke son su ba da gudunmuwa domin ganin ci gaban wannan fafatuka da kuke yi ya ne za su tuntuɓe ku. Muna da website www www.sepi.org. Sannan tun da ke malama duniya a kafin halinki, ai za ki in sun ba ki ma za ki damu. <laughs> Kin samu nasarori wannan cibiya taki ta zayyana nasarori da dama da aka samu. Babu shakka duk da yake ana samun tallafi nan da can ba za ku rasa fuskantar kalubale ba waɗannan kalubale za ki iya cewa kuna fuskanta na gudanar da ayyukan ku. kalubalen musamman har lokacin da muna raba kaya domin mun sha raba kaya a wurare daban-daban ya fi daga 2014 zuwa eh, zuwa yanzu mun raba kayayyaki ya fi biliyan biyu na naira kayan abinci ne kayan mene-mene to wani lokaci an mun je mu raba kayan sai ana kishi har wani lokaci ma ana hana mana wuri mu je mu raba kaya a wuri wani lokaci kuma sai su aika mana 'yan iska wani lokaci sai su shiga su yi kwashe ko kuma su taburmai su bokati su ɓatar mana da wuri shine kalubala na farko mutane sabon bakin ciki muna aiki amma suna gani kamar aikin da muna yi duk muna samun abu a ciki ne sai su yi domin su badar na biyu kuma mutanen da muna taimaka musu din ko masu gudun hijira ko gwamrayen ma sai su yi gunaguni ai ana cin kuɗi a kansu ana cin kuɗi a kansu abinda kaɗan kaɗan ana ba su akwai lokacin da na raba buhu ɗaya ɗaya da su kwalban mai da su mene-mene amma har yanzu matan sun ce ha ai waɗansu matan ai kafin kun gani sun ba mu har buhu ɗaya na masara ai nasu miliyan miliyan ne ba ki gansu yadda suna kumbura ba so akwai kalubala wani lokaci ma sai ka gani kamar kai ka bar wannan aiki ne amma kana yi saboda Allah sannan kuma saboda abin da ya iza ka yi na taimake mutane kuma ba duka mutane ne suna gunaguni haka ba. Kalubala kuma wanda ya fi karce shi ne akwai mutane da yawa su an saba muna bayarwa. To, wani lokaci kuma kuɗi ba mu da shi wanda za mu ci gaba da ba da agaji ba. Kamar yanzu wannan shekara 2017 nan ban taba ba da agaji na abinci ba amma na saba tun daga 2013 ina ba da kayan abinci da meme kusan kowane wata to amma bana nan masu taimake mu kuma waɗansu sun tafi sudan domin ana ce boko haram ɗin ya yi ɗan sauki kuma mun gode allah ya yi sauki amma har yanzu akwai waɗansu suna mutuwa da yunwa kuma muna gansu suna fama amma ba mu da abin da za mu ba su ba kuma partnership na muna da shi yanzu a unhcr ba ma raba abinci ba muna raba waɗansu kayan za ka ba ma bokati da bargo da me ma mutum amma kana gani yunwa yana fili ba zai iya dama wannan abu kuma ya ci ba shine kalubala na rashin kuɗi na kuma waɗansu abubuwan da muna fuskanta. Yawato daga ƙarshe kina ɗaya daga cikin masu ayyukan jin ƙai da suka samu lambar yabon nan mai kwarjini ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Menene ya fi birge wannan cibiya a jerin ayyukan nan da kike gudanarwa da yasa kika fice bana har kika samu wannan lambar yabo bisa ga bayanin nasu? Ni kadai ne ma na samu lambar yabo ɗin bana, ni ma ya bani mamaki. Amma babban abin da suka bani lambar yabo nan domin akwai mata da yara da kuma mutane wanda suna fito a hannun boko haram waɗansu sojoji yana kwanto su waɗansu kuma su da kansu suna neman hanya su fito su yi ta tafiya kwana da kwanaki su yi ta fama So iri waɗannan mutane idan mun ji labari suna nan suna cikin mawuyancin lokaci waɗansu suna fita abin kyama ba riga sa'annan sai ana gudunsu har ma akwai waɗansu wanda mazajensu ma su ci su sun ce mu yaushe za mu kara aura wanda ta zona kuma a hannun boko haram waɗansu iyaye ma suna kin yara suna tsoro to irin waɗannan mutane ne domin kin sani an karfafa matan chibok yan matan chibok ɗari biyu da saba'in da wani abu amma a cikin list namu wanda dai sun shiga hannu fi dubu uku waɗannan waɗanda sun fito ba chibok girl ba ne wanda suka fito daga hannun boko haram mu sai mu zo mu ɗauke su suna da ciki daga wurin boko haram mu ba za mu ki ba sai mu ɗauke ta mu ɗauke su mu bi mu kai su asibiti mu ba da kaya wani in ba mu da kaya za mu yi roko wajen waɗansu sai su ba mu sa'anan kuma zama a cikin yanani akwai wahala sai mu yi musu trauma healing idan mun lallabe su haka sai mu bi mu mu ba in dai haihuwa ne mu jira tukuna su haifu idan sun haifu sai mu yi jego sai mu kai su makaranta makarantar koyon sana'a sa'anan waɗanda iyaye sun ki su muna biya mu tare da gida waɗansu mai anguwa muna je su sana in musu magana za mu gina gida nan domin matayen nan sun tashi daga cikin wahala mutane kuma suna kyamansu muna je muna karfafa mutane To Allah ba da nasara da kuma fatar masu hali baiwa za su ba da gudunmuwa domin sake tsugunar da dukkan waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya da kuma ƙasashe da ke makwabta. Nan kuma za mu sallama da Dr. Rebecca Dali sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.